in ka zo ka ga yadda ma'aikatan suke aiki ka ga kayan aiki abin zai baka sha'awa kamar ko ina a duniya yadda ake yi da ba da horo wa 'yan sanda da kuma kayan aiki da kuma kula da harkar mata da yara muna kiran shi family support unit duk harka da ta shafi mace ko irin an yi fada tsakanin makociya da makoci an yi damba an yi irin dai kananan abubuwa to shine muke fatan waɗannan su kuma su ɗauki wannan ƙarar in aka zo su za a shigar wannan ƙarar kuma yadda za su rinka shigar da ƙara yanda za ka ga in ma sun shigar da ƙara ko yaya ne ka san yanzu a littafi suke rubuta to duk inda aka nemi littafin nan ya cika aka ajiye shi ba za a sake kamar ƙara da ta yi wata shida ko uku ba za ka sake ganin ta ba littafin ya ɓata to in ko kwamfuta ce tana na to shine ake so a fara koya musu aiki da haɗin rayu a musu horo su kuma waɗanda aka koya wa su kuma su koya na ƙasa da su haka haka haka. Baya ga 'yan sanda su ma jami'an sintiri na bijilanti za su samu nasu horon daga hukumar ta faidi. Ana so a nuna musu haƙƙin ɗan adam in sun so aiwatar da ayyukan su kasu rinka take haƙƙin ɗan adam. Bayan an musu horo da kayan aiki to kaga makotan juna ne da hmm. wannan ga caji ofis ga kuma 'yan sintirin ko waɗanne matakai ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ɗorewar wannan tsari da hukumar DFID ta zo da shi AIG Bashir Albasu mataimakin sifetan 'yan sandan Najeriya ne Marabus. DFID da za su kawo wannan su zauna da shugabannin 'yan sandar Najeriya na fi tabbatar da da sanin su ake yi da yarjejeniyarsu. A shirya matsalolin da zai lalata wannan abu. A nuna wa shugabannin 'yan sandar matsaloli. Idan muka yi kaza kuka yi kaza zai bata mana shiri. to a sami yarjejeniyar da za a yi idan misalin 'yan sandan da suke wudil aka ba su kyakkyawan irin wannan horo to kamata a ce ba za a kai su wani waje ba sai wata police station wacce take da irin wannan hora kuma shugabannin 'yan sanda su amince cewar za su bi wannan shiri magana shine a tabbatar cewar in waɗannan biyar suka ci nasara to ana fa kuɗin da za a bayar tunda ita dfid ba ce za ta yi da najeriya ba to sai a tabbatar cewar dama mun yadda ne saboda in an yi wannan mun gai mana daidai to duk kasar ma za mu irin wanda. kuma hakikanin gaskiya muna da kuɗin da za mu yi Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Baya ga jihar Kano su ma Jigawa, Enugu, Niger da kuma jihar Lagos, za su ci gajiyar wannan tallafi na hukumar DFID na inganta tsaron 'yan sanda a Najeriya.